بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي بعد كراتم من اللتابي ميسونا متن الأشماوية وأن أكربو تاشي في العبادات على ala السادة المالكية na fadilatu Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi Ar-Rufa'i rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba jiya mun karanta mukaddima wanda mala ya rubuta wanda ya gwada mana cewa dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi na ashmawi saboda waɗansu abokai ne suka roƙe shi da ya rubuta wannan littafi bi ma'ana ya rubuta musu littafi a takaice wanda yake babu bayanin saɓanin malamai a jike wanda za su yi aiki da shi domin su gyara ayyukansu na ibada kuma wannan littafi da za a rubuta a rubuta shi bisa masabar malikiya, wato ba tare da an kauce daga wannan masaba ba su da kasancewa akwai masabobi kamar hanafiya malikiya tambaliya da shafi'iyya to tunda mafiya yawansu suna bin masabar malikiya ne suna son a rubuta littafi a bisa masabar malikiya shine mala yace fa ajabtuhu ila zalika rajiyan li sai na amsa musu wannan ina mai fatan samun lada a wajen Allah to babi na farko shine babu na nawaqidil wudu babi wanda zai yi magana dangane da abin da yake warware alola mala ya fara da wannan babi ne domin ya yi nuni zuwa ga wani ɓangare na rashin tsarki tunda idan mutum baya da tsarki kunga ba ma zai yi sallah ba mafiya yawan malamai sukan fara ne da kitabu fahara abin da ya shafi tsarki yaya za a shiga bayan gida mai za a yi bayan gida idan an yi kaza yaya za a yi yin yi bawali yaya za a yi ko an yi ba haya ga yadda za a yi to amma ki yayi jumping sai ya fara mana da nawaqidul wudu tunda yana ganin kafin ka karanta wannan littafi ba mamaki ko wani littafin da ka karanta shi ko wanda ya kamata ka karanta shi zaka dan samu bayani ba wai wannan shine littafin ka na farko ba shi yasa ya fara da nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alwala kowa ya sani mutum ba zai yi sallah ba sai idan yayi alwala to idan ka yi alola kafin ka je ka yi sallah ko bayan ka yi sallah din ka rike alolan akwai abubuwan da za su iya warware maka wannan alolan a shari'ance wannan alola ta lalace sai dai ka sake wata waɗannan abubuwa ga su kamar haka ilam faqaka Allah ta'ala mai ashmawi yace ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya maka muwafaqa wannan addu'a ce ga ɗalibi ko almajiri ko mai sauraro ana yi masa addu'a kuma ana masa umarni domin hakan zai sa hankalinsa ya karkatu zuwa ga abin da za a fala ka sani Allah ya maka muwafaka bi ma'ana Allah ya baka dacewa anna nawaqid alwudu'i ala qismayn abubuwan da suke warware alwala a bisa kashi guda biyu ne bi ma'ana bangarori guda biyu ne bangare na farko a hada akwai karuruwa shine jam'i na hada a hada karuruwa waɗanda su suke warware alwalan da kansu wa asbabi ahdathin da kuma sabuba na karuruwa waɗanda su kuma suna jawo abin da zai warware alwalan ne ba su suke warware alwala da kansu ba to anan yana da kyau a bambanta tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu bi ma'ana bainal ahadasi wal asbab tsakanin hadasosi da kuma sabuba hadasi yake warware alwala kai tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin hadisi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi alolan ɗayan ku ba idza ahadasa ba zai karbi sallan ɗayan ku ba idza ahadasa hatta yatawadda idan mutum ya yi kari har sai ya yi alwala wani hadisi ne na abu huraira wanda imamul bukhari da muslim